Wasikar Bulus zuwa Titus Sura ta ɗaya Daga Bulus bawan Allah kuma manzon Yesu almasihu, saboda bangaskiyar zababbin Allah da kuma inganta sanin gaskiyar ibadarmu, duk wannan kuwa saboda begen nan ne ga rai madawwami da Allah ya yi alkawari tun fil azal, shi wanda ƙarya ba ta a gare shi, ya kuwa bayyana maganarsa a lokacin da ya ƙayyade. ta wa'azin da shi Allah mai cetonmu ya amince mini in yi bisa ga umarninsa zuwa ga Titus, ɗana na hakika ta wajen bangaskiyarmu mu duka, alheri da salama na Allah Uba da na almasihu Yesu mai cetonmu su tabbata a gare ka. Wannan shi ya sa na barka a karita, musamman domin ka ƙarasa daidaita al'amuran da suka saura, ka kuma kafa dattawan ikkilisiya a kowane gari. kamar yadda na nushe ka, sai wanda ya kasance mara abin zargi mai mace ɗaya, wanda ‘ya'yansa suke masu ba da gaskiya, waɗanda ba a zarginsu da aikin masha'a ko na kangara. Lalle ne kuwa, kowane mai kula da ikkilisiya da yake shi mai rikon amana saboda Allah ne, ya zama marar abin zargi, ba mai taurin kai ba, ko mai saurin fushi, ko mashayi, ko mai saurin duka. ko mai kwaɗayin ƙazamar riba, amma ya kasance mai yi wa baƙi alheri, mai son abu nagari, natsatse mai kirki, tsarkakakke mai kamun kai, mai riƙe da tabbatacciyar maganan nan kankan, daidai yadda aka koya masa, domin iya ƙarfafa wa waɗansu zuciya da sahihiyar koyarwa, ya kuma ƙaryata waɗanda suka yi musunta. Don kuwa akwai kangararrun mutane da yawa. da masu surutan banza da masu rudi tun ba ma ɗarikar masu kaciyar nan ba lalle ne a kwaɓe su tun da yake suna jirkitar da jama'a gida-gida ta wurin koyar da abin da bai kamata ba don neman ƙazaman riba wani annabi na karitawa ya ce karitawa a kullum maƙaryata ne mugayen dabbobi ragwaye haɗamammu shaidan nan tasa kuwa gaskiya ce saboda haka dai ka tsawata musu da gaske domin su zama sahihai a wajen ban gaskiya a maimakon su mai da hankali ga almarar yahudawa ko kuwa dokokin mutane masu ƙin gaskiya ga masu tsarkin rai duk al'amuransu masu tsarki ne marasa tsarkin rai kuwa marasa ba da gaskiya ba wani al'amarinsu da yake mai tsarki da zuciyarsu da al'amarinsu duka marasa tsarki ne. suna cewa sun san Allah, amma suna saba masa taurin aikinsu, abin kyama ne su, kangararru, ko kaɗan ba su da wani amfani a wajen yin aiki na gari. Titus Sura ta biyu Amma kai kam, sai ka faɗi abin da ya dace da sahihiyar koyarwa, dattawa su kasance masu kamun kai, na natsatsu, mahankalta. masu sahihiyar gaskiya da ƙauna da kuma jimiri. Haka kuma manyan mata su kasance masu keɓaɓɓen hali, ba masu yanke ko masu jarabar giya ba, su zamana masu koyar da kyakkyawan abu, ta haka su koya wa mata masu kuruciya su so mazansu da ‘ya'yansu, su kuma kasance natsatsu masu tsarkin rai, masu kula da gida, masu alheri, masu biyayya ga mazansu. don kada a kushe maganar Allah. Haka kuma ka gargaɗi samari su yi kamun kai, kai ma sai ka zama gurbi na aiki na gari ta kowace hanya. Da koyarwarka kana nuna rashin jirkituwa da natsuwa da kuma sahihiyar maganar da ba za a kushe mata ba, don a kunyata abokan hamayya su rasa hanyar zargin zarginmu. Bayi su yi biyayya ga iyayen gijinsu, su kuma gamsar da su ta kowane hali. kada su yi tsayayya ko taɓe-taɓe sai dai su riƙe amana sosai don su ƙawatar da koyarwa Allah mai cetonmu ta kowane hali. Alherin Allah ya bayyana saboda ceton dukkan mutane, yana koya mana mu rashin bin Allah da mugayen sha'awace-sha'awacen duniya, mu kuma yi zamanmu a duniyar nan da natsuwa, da adalci da kuma bin Allah. muna sauraron cikar begen nan mai albarka, wato bayyanar ɗaukaka Allahnmu mai girma, mai cetonmu Yesu almasihu, wanda ya ba da kansa mu, domin ya kwanso mu daga dukan mugun aiki, ya kuma tsarkake jama'a su zama abin mulkinsa, masu himmar yin kyakkyawan aiki. Ka yi ta sanar da waɗannan abubuwa, kana gargaɗar da su, kana tsawatarwa daga ƙarfin umarni. kada ka yarda kowa ya raina ka. Titus Sura ta uku Ka riƙa tuna musu, yi wa mahukunta da shugabannai ladabi, suna yi musu biyayya, suna kuma zaune da shirinsu na yin kowane irin kyakkyawan aiki, kada su ci naman kowa, kada su yi husuma, sai dai su zama salihai suna yi wa dukan mutane matuƙar tawali'u. mu kanmu ma da can mun yi wauta, mun kangare, an ɓadda mu, mun jarabta da muguwar sha'awa da nishaɗi iri-iri, mun yi zaman keta da hasada, mun zama abin ƙi, mu kuma mun ƙi waɗansu, amma sa da alherin Allah mai cetonmu da ƙaunarsa ga ‘yan Adam suka bayyana, sai ya cece mu, ba don wani aikin adalci da muka yi ba, a'a. sai dai domin jin kannan nasa, albarkacin wankan nan na sake haihuwa, da kuma sabuntuwar nan ta Ruhu mai tsarki, wanda ya zubo mana a yalwace ta wurin Yesu almasihu mai cetonmu. Wannan kuwa domin a kubutar da mu bisa ga alherinsa ne, mu kuma zama magada masu bege ga rai madawwami, maganan nan tabbatacciya ce. Ina so ka ƙarfafa waɗannan abubuwa ƙwarai. don waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah su himmantu ga aiki na gari. Waɗannan abubuwa kuma masu kyau ne, masu amfani kuma ga mutane, amma ka yi nesa da gardandamin banza da ƙididdigar asali da husuma da jayayya a kan shari'a, domin ba su da wata riba aikin banza ne kuma. Mutumin da yake sa tsatsaguwa kuwa in ya ƙi kula da gargaɗinka na farko da na biyu, to sai ka fita sha'aninsa. ka dai sani irinsa ɓatacce ne mai yin zunubi, shi kansa ma ya sani haka yake. sa da na aiko artemis ko Tikikus zuwa wurinka, sai ka yi matuƙar ƙoƙari ka zo wurina a anikafolis don na yi niyyar cin damuna a can. Ka yi himmar taimakon Zinas, masanin shari'a, da Apollos su kamo hanya, ka kuma tabbata ba abin da ya gaza musu. jama'ar mu su koyi himmantuwa ga aikin kirki don biyan bukatun matsatsu, kada su zama marasa amfani. Duk waɗanda suke tare da ni suna gaishe ka, ka gayar mini da masoyanmu masu ban gaskiya, alheri ya tabbata a gare ku ku duka.